yanzu dare ne na asabar 20 ga watan zulkaida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin Ashabar rasul isti'radun tarihi ودراسة الموثقة لمشاهير صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم wannan littafi kamar yadda malam ya ambata littafi ne wanda zai magana kai tsaye dangane da sahabban annabi za a yi ƙoƙarin kawo bayanai na tsantsan tarihi na yadda su gudanar da rayuwa sannan wa darasa sannan za a zo in an kawo tarihin sai a yi darasan a tattauna dangane da wannan tarihin nasu mun gano wannan da kyau ku na shahararrun sahabban annabi su sahabban annabi suna da yawan gaske bayan adadin da ɗan wannan littattafai yake kunso mana bane sahabbai suna da adadi mai yawan gaske to amma malamai kan kawo waɗanda a kullum suka fi shahara ne daga cikin sahabban Allah ya ƙara masu yarda wanda ya wannan aiki shine Ahmad Mustapha Faisal Allah ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam ya fara gane da ta'arifi na sahabi idan aka ce sahabi to wannan kalmar na sahabi me take nufi kuma me yake nufi da ita kun gano wannan da kyau ku domin sahabi kamar yadda muka yi bayani sahabbantaka mukami ne wasu mutane ne da suka raye da annabi rayuwan ta yi kyau Allah madaukin sarki ya yabe su a cikin alkur'ani to shine muke son mu karanta tarihinsu don mu kwaikwayi aikin da suka yi domin rayuwanmu da aikinmu su yi kyau ko ma dace da yardan da Allah madaukin sarki ya masu ko da ku mu ba mu samu an ambace mu an fito fili cikin wani littafi an ambata ba don ba littafin da za a ƙara saukarwa to amma muna fatan in mun je lahira mu samu Allah maɗaukin sarki ya yadda da mu shigen irin yadda ya yadda da su jama'a mun gano wannan da kyau ko domin Allah da kai shi yana cewa fa’in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad dau. da za su yi imani irin imanin da su sahabban suka yi lallai sun zama shiryayyu Allah madaukin sarki ka sa mu zama shiryayyu da za mu shiryo da shiryarwan alkitabu wa sunna ala fahimis salaf to idan aka ce sahabi me yake nufi da sahabi malo ya ce waƙila bayan da muka ji ta'arifin farko sai ya ce wasu kuma sun ce fi ta'arifin akhar a wani tarifi dangane da menene ma'anan sahabi suka ce inna sahabi huwa mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙazatan shi ne wanda ya haɗa da annabi a farke don sa ko waɗanda ke cewa sun ga annabi ya ƙazatan lamana matan to waɗannan wasu maƙaryata ne ba da su ake yi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ana maganan wanda ya haɗu da annaba a farke ba a cikin barci ba wanda ya haɗu da annabi sanda annabi yake raye ba bayan ya rasu ba jama'a mun gano wannan da kyau ko domin bayan rasuwan annabi ne wasu ke cewa sun gan shi wannan kuskure ne ba wanda ya ga annaba bayan da annabi ya rasu a farke ido biyu babu wannan inda annabi zai dawo a farke ma wani magana da ya dawo ya yi magana a sanda saidina ali da ma'awuye suka yi ta faɗa ana kashe mai sahabbai da zai dawo ya sulhunta su amma a nan annabi bai dawo ba to ko ba wani wanda yake wani ƙauye can zai zo ya ce annabi ya ji ya same shi a farke ya mai magana wannan ba zai yi ba hankali ba zai yadda ba ballantana ilimin masu ilimi Allah ya sa mu dace to sai ce mu'minan bihi yana mai imani da shi ba da bi'ithatihi mala ya ce a bayan da aka aiko shi mun gane kenan wanda ya ga annabi ido da ido kafin annabi ya zama annabi to ba da shi yake yi ba sai wanda ya haɗu da annabi a bayan da a zama annabi nan dama kana koyi da annabi ne daga lokacin da ya zama annabi, ai gama Allah ya ce laƙar kana lakon fi rasulullahi uswatun hasana hakika abun koyi mai kyau ya tabbata gare ku ku kwaikwaya daga annabi daga sanda aka fara mai wahayi daga lokacin aka ce ka fara koyi da shi gano wannan ka sai yanzu ba za mu gan ka bayan gari ka shiga kogon wani dutse a tambaye ka a ce a ah, mewa na kake ga ce ai annabi yana shiga kogon hira yana kaza yana ka sai a ce a wannan yayi ne qablal bi'tha to ko ba'dal bi'tha annabi bai ƙara yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau maimakon zaman gulma da tsegumi da ake yi ne shine annabi baya zama tare da mutane da shi bai da wanda za su zauna a wannan lokacin babban aminin shi abubakar ne ɗan kasuwa ne yamma na yi lokacin da ake hada-hadan kasuwanci yana kasuwa shi ko manza Allah sai tafi wannan kogon dutse ya je ya keɓe mun gano wannan da kyau ko Allah yana kintsa mai ne yanda zai zama annabi amma kaga mutum ya cika surutu mun fahimci wannan ke ko kai hankalin mu'amala da shi ba alheri ta tare da shi kwata-kwata mutum mai yawan surutu ba alherin mu'amala da shi saboda ɗabi'a na aran ɗabi'a kai hankali masu iya magana suna cewa asintu hikima kawai ci mutum ya gum hikima ne wa fa'ilu, fa'iluhu ‘yan kaɗan ne cikin al'umma ke iya wannan to sai annabi sai ya janye jikin shi daga hayaniyan mutane sai ya tafi kogon hira kun gano wannan da ke ku. to a wannan kogon ne har sai da ya saba da wajen me yake yi me yake yi ba da wata shari'a da aka bashi kafin lokacin domin Allah da kai shi ce ma kunta tadari mal ta walal iman a lokacin ba littafi ba wata shari'a da aka bashi ko mun gano wannan da ke ku. shi yasa baka cewa ga abin da annabi yake cikin wannan kogon kafin a saukar mai da ikara shi yasa da aka ce mashi ikara sai ce ma ana bi qari'in ce ni ba mai karatu bane mun gane wannan ne ko to shi yasa baka zuwa ka shige cikin wani kogo ka ce ka tafi halwa in an taba ka ce ai annabi ya, ana bin annabi ne ba'adal bi'itha tare da cewa ɗabi'un annabi qablal bi'itha kafin a aiko shi ɗabi'u ne kyawawa abun koyi amma abin da ka kwaikwaya a cikin abin da ya shafi addini to sai jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa ba laifi bane kai zaman ka a ofis ɗinka ne a ɗakin ka ne a cikin gidanka ne ka je ka zauna kai kaɗai ne a wani waje da dai ka zauna kuna heran da zai kai ka zuwa ga haɗari domin yana daga cikin abin da ke haifar da gulma da annamimanci da cin fuskan mutane shine yawan zaman hira kuma waɗannan abubuwa suna sabbabar da azaban kabari mun gano wannan da kyau ku suna sabbabar da azaban ƙabari. domin annabi ya wuce ƙabari guda biyu wata rana sai ce innahuma la yu'azzabani lalle waɗanda ke cikin waɗannan ƙabarruka ana azabtar da su sai annabi ya ce wa ma yu'azzabani fi kabirin ba wani ma babban laifi ne a idan mutane da tunaninsu ba ya ja musu wannan azaban sai ce amma a ka ga ɗaya daga cikinsu kana la yastatiru min albauli bai suturce jikin shi bai tare al'auran shi yayin yin fitsari duk inda ya samu wani waje kawai sai kama fitsari bai damu ba wanda yake zuwa daman shi da hagun shi gaban shi da bayan shi za su iya hango shi oho shi dai na biyan bukatun shi wannan yana haifar da azaban kabari mun gane wannan da kyau ku sannan sai ce wa ammal akhar shi kuma ɗayan fakana yamshi bin namima ya kasance yana yawo da annamimanci shine giba aka tambaye annabin mal giba yace zikruka ahaka bima yakrah ka ambaci ɗan uwanka a bayan idanka ɗan uwanka ka ambace shi a bayan idan shi ga abin da in ya ji ba zai ji daɗi ba wannan shi shine giba wannan aikin annabi ya ce a shaddu mina zina zunubin mai wannan aikin ya fi tsanani da zunubin mazinaci sai suka ce wa in kana li ma azkuru ko da ko abin da nake ambatawan ɗan uwan nawa da nake maganin shi a bayan idan shi lallai ya faɗa ko ya yi, ko yana ɗamfara da wannan abin da nake ba da labarin annabi ya ce kwarai da gaske wannan ita ce giba in ko ka faɗa abin da dama ba haka ba ne annabi ya ce faƙaɗe haƙiƙa kai mai buhutan ina ba ta mun gano wannan da kyau shi yasa duk waɗannan hayaniyan ya sa manzon Allah bai zama wajen waɗannan zaman hira na iska kuma ka lura duk wanda yake irin wannan zaman hiran ba ka taɓa gani ya zama babban mutum ba ka lura da kyau shi sa sabon annabi ba sa yi kuna gano wannan da kyau ku ba sa yi kuma duk inda yake wannan yanayin sai kaga in mutumin kirki ya zo irin wannan wajen sai kaga an yi rigima mun karanta da ku a cikin allu'ulu'u wal marjan wata rana annabi ya je zai kai da sa'ad ɗan ubada ya tarar da irin wannan dandali na hira wazi shi annabi duk inda ya ga mutane kawai aikin Allah yake ya tsaya zai wa'azi sai abdullahi dan ubay dan salul yana tsaye a wajen ya buɗe baki ya ci mutuncin manzan Allah ko majalisi ne akwai yahudawa akwai kiristoci akwai mushirikai akwai munafukai akwai muminai ba abin da ya dame shi ya wulakanta annabi kuma an kira sallah zai gan shi a shigo masallacin annabi kuma ya zo sallah ainihin aka samu ɗaya daga cikin manyan sabon manzan Allah Abdullahi ɗan Rawaha ya ce wallahi ba za ta saɓu ba sam ba za ta saɓu ba ka ci mutuncin manzan Allah a nan da nan sai aka fara geniya da bugayya annabi da ƙyar ya raba su da ya isa gidan saɗan ɗan ubada sai ya gaya mai cewa baka ga abin da wane ya manna cin mutunci a gari ba Shi ne sai annabi ya ce rabu da shi abun duniya ya ta san samu yana nema ya samu Allah bai bashi ba sai ya fassara sanadiyan zuwanka garin nan ne ka tattare kai banga-banga kai ka samu girman da keke neman ya samu shi ya haifar da wannan kiyayyar shi ya haifar da wannan cin mutuncin domin a lokacin ana shirin za a nada abdullahi dan ubay dan salul a matsayin hakimin madina gaba daya sai ga manzan Allah ya zo yanzu kai kayi nadin hakinci ga wanda Allah ke magana da shi waye ne shiga sarautar shiga ta annabi wannan ya ƙulla a rai ya ja ma shi matsala ta dindindin Allah ya admitin nashi a gidan wuta jama'a mun gano wannan da kyau ko to shine mala yake cewa da bi ifatihi sai bayan aiko annabi kenan wancan keɓancewa da annabi yake yi ba a sa shi a ciki hala hayati lokacin da yake raye sai kaga annabi ƙarara a sanda yake raye kana mai imani da shi kuma a lokacin an aiko shi wa ba suhbatuhu sannan zama da shi ya tsawo mun gano wannan kyau wa kathura liqa'uhu sannan haduwa da annabin yayi yawa mun gano wannan kyau ko ka haɗu da shi yau gobe jibi gata kuka haɗu kuma ka daɗe tare da annabin ala sabilit tatabbu'i ilahu kana mai bibiya na athar na annabi kai mashi mulazamatu dhilli li sahibihi ma'ana ka dan fare ma annabi darab wal akhadhi anhu sannan ka koyi ilimi ka koyi karatu ka koyi hikimomi daga manzon Allah wa in yarwi anhu shay'an koda ko baka zo kayi ruwaya na wani ilimi ko wani karatu daga annabi cewa ga abin da annabi ya faɗi ba sannan wa mata alal iman kuma ka mutu kan imani to wannan kai ake cewa sahabi kaga wannan ta'arifi na biyu kaman ya tsaurara abubuwa za a ce mutum sahabi daga mujarradin ganin annabi yana mai imani da shi ko da zaman bai tsawo sosai ba ko mun gano wannan da kyau ko amma ba za ka haɗa falalan wannan da falalar wanda shi kuma ya zauna da annabi zama ya tsawo ba har ya karatu ya ruwaito abubuwa masu yawa a cikin addini jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki Bala ya ce wa ashabu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su dai sahabban annabi hum khairul bashar sun fi kowa alkhairi cikin ‘yan adam kaf domin a cikin wannan al'umman wanda kaɗai ya fi sahabbai shine annabi. In ka dauko ka ce abubakar sai a ce shi ma sahabi ne, in ka ce khadija sai a ce ita ma sahabiya ce fatima fa sahabiya ce wannan dai sahabban nan mazansu da matansu ba wani halitta na ɗan adam a duniya kaf wanda ya kai su in ka cire annabawa mun gano wannan da ke ko shi ne sai mala ce anbiya bayan annabawa wa zalika li anna subhanahu wa ta'ala madahahum saboda Allah madaukakin sarki ya yabe su wa athna alaihim kuma yi masu jinjinan ban girma sabai Allah ke yabansu kai kuma sai ka jira wasu su yabe ka kuma mun gano wannan da ku to su sahabban annabi Allah ne ke yabansu da kanshi wan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama madahahum kuma annabi ya yabe su fi akthar min hadithin ba ma a hadisi ɗaya ba gano wannan da ku daga cikin ayoyi ko malam zai kawo mana wasu yanzu a bi su ɗaya bayan ɗaya a nannage su a ji wannan saƙon Allah ya ce wasabiqun al-awwaluna na minal muhajirin Ka ga waɗannan da suka yi rige-rige a karan farko suka shiga addinin Allah daga cikin wanda suka yi hijira kaɗin muhajirai shin masu hijiran habasha ne ko ko masu hijira daga makka ne zuwa madina ko wanda suka yi hijira again daga wasu garuruwa nasu suka komo madina duk waɗannan muhajiruna ne muna fahimtar wannan da yau kun san wata rana ummu habiba sun tattauna da na umar sai yake ce mata ko kuna da ladan hijira ɗaya ne ta ce a hijiranmu biyu ne ya ce ɗaya ne ta ce to sai na gaya ma annabi mun gano wannan da ta gaya ma annaba annabi ya cewa ne mutum aiko hijiran kuma riɓi biyu za a ba ku hijira daga maka zuwa habasha hijira daga habasha zuwa madina mun gano wannan da kyau ko Allah ya sabai jama'a da gaske suke yi da gaske suke yi wannan hijiran da suka yi fa ba wace rana suka je don su je su sana'a su samu kuɗi ba kawai an tsangwame su ne suka je su yi addini don samu daman yin addini su ba 'yan fitina ba ne haka ake son ka kwaikwaya daga wajensu kuma a lokacin Allah maɗaukin sarki zai iya turo mala'iku da duwatsu duk su bibbige waɗannan kafaran maka amma manufan annabi su fahimta ƙunga wani wannan da kyau ku? sanda annabi ya hijira ya tafi ta'if ko ya samu sauƙi da sassauci ya samu daman gudanar da da'awa mutanen suka ƙi an san shi hasali ma suka biyo shi da dutse suka mai raga-raga wani takadari ne a bayan gari ya fara ganin annabi ya je cinno mai mutanen gari suka biyo annabi suka fasa mai kai kan annabi na zubar da jini jini na tsiyayewa yana dalala a jikin shi har sai da ya cika hoffin annabi annabi yana tafe ya ce bai ma san inda yake fuskanta ba kawai sai ya ga kaman an mai inuwa haka kaman girgije a saman shi yana ɗaga ido sai ya ga girgije ne mala'ika jibrilu na kai ya ce Allah ya aiko ni haɗe da mala'ikan duwatsu an ce yanzu an baka dama duk abin da kake so ka ce mai yayi mun gano wannan da kyau ko in kana son a ɗauko manya-manyan duwatsun bayan gari ne a yi masu niƙa a sa sa tsakani a murje su a naƙishe su za a yi in kana sa a ɗibo ƙananan duwatsu ne kowa a kwala mai guda ɗaya ya mutu za a yi duk abin da kake so in kuma kana sa aje su ne kamar tumatir a danna su su naƙishe ba abin da ba za a yi masu ba ka faɗi aiki da cikawa mala'ikan duwatsu ya ce haka abin yake kai ake jira ya ce a rabu da su in su ba su yi ba ‘ya'yansu sa yi duk wanda bai addini irin na manzan Allah ba ya kaɗe yanzu ɗa'ib tana biyayya ga manzan Allah ko ba sa yi wallahi duk sanda na je Saudiya in nijin je ɗa'ib sun ce ikon Allah ‘yan garin nan kuka kori manzan Allah sanda ya zo da addinin amma ikon Allah abin da ya faɗa gashi ‘ya'yan nasa suna yi ba kafiri ko ɗaya jawabin gano wannan da kyau ko wannan shine abin da kawai ya kamata mai imani ya sa mu gaba lokacin da annabi ya kai harin yaƙi a makka lokacin fatahu makka annabi cewa duk wanda ya sufiyan abu sufiyan ba kafiri ne ya tsira wanda ya tsira wanda ya kaza ya tsira da suka ga wannan karamci da manzon Allah ya masu inda su suka samu dama haka suka ratsa shi Allah sai wani ba shi ba amma shi yanzu ya samu dama ɗari bisa ɗari amma cewa duk wanda ya shige gida ya je waje kaza dan garin ya zama a hannun shi ya tsira sai ga suna ta fitowa suna ta musulunta yadkhuluna fi dinillahi afwaja jama'a mun gano wannan in ba ka da hikima ko sai ka kora mutane in kana da hikima ko sai ka kira mutane ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa alqur'ani ce walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik da kana da kaushin ɗabi'a da zafin hali duk da sun watse ba kowa ba saura a gabanka mun gano wannan da kyau ko amma da yake ba haka ba ne, kaga inda jama'a suke ta bin manzon Allah Allah ya sa mu dace to shine sai ce wal ansar da kuma ansarawa ansar mutanen Madina ne wanda malamai suke cewa sarki najashi sarkin Habasha shi ma yana daga cikinsu saboda shi ma ya taimaka wa muhajirai shi ne ma farkon wanda ya fara taimakon muhajirai sarki na jashi wanda sanda ya rasu sunan shi asmahata annabi da kanshi ya gaya masahabai Allah ya sanar da shi na jashi ya rasu annabi na madina fa na jashi yana habasha habasha fa afirka ne fa kun gano wannan da kyau ko afirka ne habasha a yau ita ne aka karkasa ta aka cire kenya aka cire somaliya aka cire eritrea aka bar habasha kuma yanzu ethiopia kun gano wannan da ko wannan wajen su ake ce ma habasha wanda mulkin sarki na jashi a wancan lokaci kun ga yaman yaman da ke jikin saudiya to ƙarƙashin mulkin najashi take don a lokacin hakimin najashi shi ke kula da garin ne abrahata abrahata shi ne wanda ya ga irin yadda ake yo gangan ko daga nesa daga garuruwa masu nisa ana zuwa a keta ta ƙasan shi a wuce a je makka ka'aba yin ibada tun a jahiliya wannan abin ya ɓata mai rai ya aika mana jashi cewa zai gina wani katafaren ɗakin ibada na nasara wanda zai ƙayata wannan wajen wanda hankalin mutanen duniya gaba ɗaya za su daina zuwa ibada ka'aba gaba ɗaya sai su komo nan kun gano wannan da kyau ko wannan a ɗabi'a na a ce bari ai wani abu don a daƙile wata tafiya na addini jama'a ɗabi'a ne abrahimiyya na abraha da kawai na shirme ne kawai wani hayaniya kun gano wannan da kyau ko to ya je ya yi to shi ne sai aka samu wani daga cikin mutanen garin maka kawai sai ran shi ya ɓaci da ya ga an yaga sai ya je ya shiga cikin wannan waje sai masa kashi da ya kashi a ciki hankalinsa ya tashi aka ce wa aka ga yana kai da kayawa a wajen aka ce kaza ne wannan abin ya ɓata ma abarhata rai ya ɗibo runduna da giwaye tun daga ƙasan inda yake duk wani ƙauye in ya taras a kan hanya zai biji-biji da su ya kashe na kashewa ya kwashe kuɗinsu ya kama bayi har sai da ya isa garin makka kafin ya shiga ya je tarar da raƙuma da awaki na abu ɗalib ya tattara ya kama aka yi mai tanti a bayan gari abin da ya taho shine ya zo rusa ka'aba ne kun gano wannan da kyau ko waɗanda ke da tunani irin na abarhata a yau daga cikin musulmi da wasu takadarai su ne kullum shi ne waje kaza ana bautan Allah su fa ba sa su mun gano wannan ke ku bayan da ka iya ina cikin kakanninka ko kawunnanka ko baffannanka akwai wanda yake cikin wancan rundunan to dole ne yin sai kai wannan ɗabi'ar ba wani abu sarki na jashi ya ce shugabansu zo a tattauna da shi abraha kenan abu talib ya taho haka ya zauna ya ce ga abin da ke tafa da ni in ji hata ya ce wannan ba shi ne business dina ba in ji abu talib ca me business ɗinka ya ce an kama man raƙuma da awaki a bani kayana sai hata ya ce amma gaskiya mutuncin ka ido na ya zubi da sanda ka zo na ga kamanka da suranka da dattakonka inda za ka ce in yi haƙuri in koma zan koma amma kawai kawo kana magana awaki ɗakin ibadan naku za a rushe kana faɗin kaza kana faɗin kaza sai ce a'a wannan awaki na wani ɗaki kuma innal rabb rabban ɗaki ya hamihi zai kara kayan shi ni na zo kara awaki na ne shi kuma ɗaki yana da me shi zai kara ‘yan kayan shi ya ce ga kayan kanan kawai ya ce a tada giwaye shi kuma mai ɗaki ya ga a to ai shi kenan su mutanen maka imaninsu sun ga jama'a ba musulunci ba a lokacin malaman tashin haihuwan annabi da shekara hamsin wannan abin ya faru ai sai Allah ya aiko tsayar ababil wasu jirage ne da ba su da matuƙa mun gano wannan da kyau ku tarmihin bihi jaratin wanda suna dinga an taya masu wasu irin yimbu na wuta ne daga jahannama suke zuwa su ɗauko su ne bama bamai suna jefa masu Allah ce faja alahum ka aspen ma'akon to shi wannan sarki na jashin aka ce wani ne sunan sarautan ne wasu ka ce a shi ne dai Allah ya mai tsawon kwana annabi ya kwashe sahabban shi ya tura su ya je ya kula da su ya mutunta su a lokacin da kafaran maka suka shirya makirci cewa a tafi a je a kai mahakiman sarki na jashi da 'yan fada ya cin hanci ya ba da waɗannan sahabbai na annaba a zuwa azabtar da su aka ce to mai sarki na jashi ya fi so aka ce ba abin da na jashi yake so da sauran mutanen garin sai fata aka tara fatu da yawa aka ce wannan na najashi waɗannan na 'yan majalisan najashi waɗannan na hakiman najashi gaba ɗaya sai da suka gama bi duwan hakimi da dagaci da mai unguwa aka gama bashi wannan tsaraba gaba ɗaya aka bi 'yan majalisa masu yanke hukunci da malaman fada duk aka yi masu wannan alherin kun gano wannan muke ku duk aka ba su to da aka gama sai aka kira su aka ce gashi za a masu godiya sai suka ce to mun ji labari mutanenmu sun ƙaurace mana sun mana jafa'i, sun bar addinin sun zo wajen ga kuma kai ba su shiga addininka ba, wannan wani irin abu ne, na ja shi ya kira su a ƙarƙashin jagorancin Jafar ɗan Abi Talib. Mun gano wannan da ku? Ya ce, ga abin da mutanenku suka bada ya ce, e, mun taso mun tadda mutanenmu suna shan giya, suna bautan gunki, suna cin amana, suna ƙarya, suna kaza ya lissafo laifuffukan kafirci gaba ɗaya ya ce sai wani daga cikinmu yake mun san amanan shi mun san gaskiyan shi mun san mutuncin shi su ma sun sani ya zo ce mu daina waɗannan ƙazantun gaba ɗaya mu koma mu bi Allah sai muka biye shi sai suka tsangwame mu sai muka ba za mu iya ba mu ba ma neman fitina da tashin hankali so muke a zauna lafiya sai muka kwashe jikinmu sai muka zo wajenka Don labari ya kai mana can kai sarki ne wanda ba a cin amanan wani karamin mai karamin karfi a wajenka shi sa muka zo mu samu sa'ida kuma sun biyo mu nan sai suka ce eh yalla ba sun wulakanta ka ba su shiga addinin ka ba kuma suna faɗin mura akan annabi Isa da mahaifiyan mun gano wannan gama makirci domin shi sarki na jashi kirista ne kuma a wajen sarki na jashi a ce ana cin mutuncin annabi isa da maryam anya zai da wannan abu to barka ji adalci adalci shine in aka je aka ce wane ya ce ko ya aikata a tambaye shi ba kawai ka yanke hukunci ba tambaye shi ina ba ta mun gano wannan da kyau ko kafiran zamanin annabi Ibrahim a lokacin da aka kai tsegumi cewa annabi Ibrahim shi kakkar kakkarya masu gumaka da aka zo da shi cewa suka yi an tafa alta haza bi hatina ya Ibrahim tambayin shi aka yi ya rage shi kuma ya kara kanshi in kuna da dalili kuma ku kawo jawabin gano wannan nake ku to ne sai aka tambaye ji'afar, bari ku ji kan gado in mu ne na ka zo magana kowa sai ya sa baki duk yawan sabon nan mazansu da matansu ba wanda ya ce kanzal kowa ya shiru Jafar ya miƙe ce mu ba mu faɗin komi sai abin da mai gidanmu ya ce mana daga Allah ya ce me ya ce muku ya miƙe gaban sarki na jashi ya karanto sotun Maryam tun daga farko har ƙarshe sarki na jashi da malaman fada suka fashe da kuka suka ce bai rage darajan isa da mahaifiyan shi bai ɗauki wani tsinke ce kamar wannan abin da yake a cikin littafin mu ne suka faɗa sarki da jahi ce ku tashi ku yi wanda kanku a gari ku kai ku komo ba wani wanda zai tsangwama muku ko ya ci mutuncin ko ya wulakanta ku duk wanda ya muku kallon banza a cikin yan garin nan na jashi ce wallahi sai na ɗaure shi kaga ku baƙi kenan ba za a ba ku su ba jama'a mun gano wannan da ke ku haka suka zauna har lokacin da aka samu ummu habiba mijinta an samu matsala mun gano wannan da ke ku bayan da ta gama idda dan rudda yayi ya zama kirista kuma ya mutu a can ya ce ga Abu Sufyan yayar a ɗan ɗan Abu Sufyan ne annabi ya aika ma sarki na jashi cewa yana son zai auri ummu habiba najashi ya sha tara na arziki ya mata kayan ɗaki ya biya sadaki miliyoyin kuɗi aka fassara aka canza su da nairar najeriya ya mata haɗin kaya ya turo manzan Allah ita labari ya iske ma abu sufiyan cewa a matsayin shi shugaban kafiran maka cewa ga manzan Allah nan ya auren maka ya lokacin annabi na madina shi da kanshi abu sufiyan ya ce wa ne mutum ai fahalun la yuqdahu amfahu. ya ce wa ai manzan Allah jarumi ne barde ne wajen karo ba a dukan hancin shi ya ce na yadda da auren kakka yadda mana manzan Allah ya aure ta shi ba da ƙarshe Allah ya mai arziki ya musulunta to shi ma na ja na kama ko wannan dogon tarihin ne wannan taimakon da ya kuma ya musulunta mun gane don san da ya tashi musulunta a fadan shi akwai inda yake zama sannan a fada akwai ƙofofi da akwai step matakala staircase na biyu ne wanda za a hau aji can sama in zai jawabi aka cika ko'ina can sama yake hawa kun gano wannan da kyau ku don yi jawabi kowa na ganin shi kuma yana ganin kowa to da zai wannan jawabi sai bi kofofin nan da ake hawa kan staircase nan matakalan bene kun gano wannan sai kulle sai ya ce jama'a wannan annabin da ya zo da sabon addini da mun karanta a cikin littafin mu zai zo to ni a matsayina na sarkin ku na yi imani da shi sai suka taso a guje ba mu yadda ba ba mu yadda ba suna zuwa za su bude kofa su je su cin mashi sai suka tarar ya kulle kofofin da za su hau jakin bene su same shi sai ce ku saura ku sau dama na gudun imanin ku ne in ga akwai abin da ya sa ku ja baya akwai abin da in ya taso ka gafi karfin ga ku janyewa kake yi mun gano wannan da kyau ku ba ka cewa a cigaba da tashin hankali sai su kashe shi ba manufa addini ba kenan mun gano wannan da kyau ku ya ci gaba da addini a ɓoye har zuwa lokacin da Allah ya mai rasuwa to yana rasuwa suka ɗauke suka je suka yi mai hidima irin nasu sai annabi ya tara sahabbai ya ce a mai sallah shi aka fara masalatul ga'ib jama'a mun gano wannan da ku? ko wani suka ce shi ma na jashiya daga cikin ansar ko mun gano wannan da ke ko shi yasa wani ana magana na jashi sai ce kafiri ba kafiri bane mumini ne ya fi ka imani Sau da shi da ya mutu ma annabi ya mai sallah mun gani haka warqatu bin nawfal annabi kawai yana tafiya a cikin madina sai yaji ana hira ana cewa tsohon kafirin nan waraka nabi ke ce wa Allah ya nuna mai wani hamshakin gida aljanna an ce na warqatu bin nawfal ne mun gano wannan muke ku kuma shi waraka kowa ya san gudunmuwan da ya ba annabi wahayin farko da aka fara ma annabi annabi ya ga abin ba dama Khadija ta ɗauke shi ta kai annabi wajen waraka, waraka ya mai bincike ga ko menene ya ce, ai wannan mala'ikan shi ke zuwa ma annabi Musa, ya ce, ina da ina da ƙarfi sanda za a kore ka a garin nan, sanda za a yi adawa da da'awanka ka ta. Annabi ya ce, ni ɗin? Ya ce, ƙwarai, ai ba wanda zai zo da addini irin naka wanda kake yi, face sai maƙiya Allah sun ji suna ƙin shi, su zama ‘yan adawa. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? shi yasa an kazo kana addini kaga kowa ya bi ko ka koma ka binciki kanka ka koma ka bincika ka'idan wannan addini in dai irin na annabi ne to makiyan annabin za su kika wanda da za su rayu a zamanin annabi cikin makiyan annabi za su tashi ko da suna sallah suna salati to magoya bayan abdullahi dan ubay dan za ne yi hankali da yin adawa don adawanta kuma fi ƙarfinka za ka yi taba kanka azaba ne ba ka da abin da za ka iya musanyawa mun gano wannan da kyau ku ba ka da abin da za ka iya musanyawa haka za ka zauna kai ta surutu kai ta ƙiyayya surutu da ƙiyayya ko ba zai canza addinin Allah ba sai dai ma hassadan da kake kara ma addinin taki Allah ya sa mu dace shine ce walladina nattaba'uhum kaga waɗanda za su biyo bayansu tun daga kan tabi'ai har zuwa tashin alkiyama sai Allah ce bi ihsanin sai sun kyautata kaga ga sahabbai muhajirun da al'ansar Allah bai sa sharaɗin kyautatawa ba saboda shi Allah ya san su muhsinuna ne su masu kyautatawa ne sai Allah ce radiyallahu anhum Allah ya yadda da su waradu anhu domin su sun yadda da Allah wa addalahum jannatin tajri Allah ya ce ya masa tanadin wata aljanna wanda yake gudana ta hata hal anhar ƙoramin kayan daɗi fiha anharun min labanin wa anharun min asalin wa anharun min ma wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina waɗannan kayan daɗin da Allah ya faɗi a cikin sotu Muhammad to haka suke gudana a cikin aljanna ko ina ba wai firish ne ƙwaya ɗaya ka yi ƙoƙari ka ɗaya san katkatan ɗaya na lemu ka aje ka nan ka sha rabi ka adana kuma kana zara ido a ba hankali ba ka san ɓanna a aljanna ga nan gari guda ne kawai an harun min hamrin ka sha ka sha ka sha kuma babu ciwon kai babu babu ina fatan kun gani eh caji ne <laughs> amma irin na can eh in ka sha nan nan ba ka ba shan na can shi yasa ka haƙura kana kallo suna sha rabu da su in ka shiga aljanna za ka sha anharun min hamrin sai ce me lazzatin bina daɗi giyan lahira kenan wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu akwai rafi guda na nono wanda ba tsami bai canza ba wa anharun min asalin musaffa asalin zuma wanda ba a ne ƙari ba wa an harin min ma ko babu rafi guda na ruwa gare-gare asalin fiye wota kenan wannan ko kuna shan fiya wota ne ina da mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace kuma an an shiga Allah ce khalidina fiha za a wama dindindin mun gane wannan da kyau ko za a wama dindindin abadan Allah ce har abada zalikal fawzul azim kun ga wannan shine kadai rabo mafi girma ba wani rabo da za a baka a duniya kun ba kai ka wancan gidan ka zauna dindindin ba Allah ka sa muna da rabo aya ta dari a cikin suratul tauba haka Allah madaukakin sarki ya ce kuntum khayra ummatin ko sabon annabi ku ne mafi alkhairin al'umma kaf ukhrijat lin Allah madaukakin sarki ya yi ku ne na musamman don ku amfanar da mutane Ta ta'muruna bil ma'aruf aikin ku ne umarni da kyakkyawa watan na 'anil munkar da hana mummuna wa tu'minuna billah kuma kuna masu imani da Allah jama'a wannan aikin kaɗe muka ce zami kuma muka ce mu muna annabi da sahabbai ne mu muna bin salaf ne mu salafiya ne mun gano wannan da kyau ku in an tambaye ka me salafiya sai ka ce mutane ne da ke bin alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai mun gano wannan duk abin da za su yi su suna bin magabata ne salaf su ba sa bin yan baya shi sa ba ma shigan ƙungiyan kowa sai ta annabi ba ma shiga ɗariƙan kowa sai ta annabi ba ma shiga matsabin kowa sai ta annabi ina fatan mun gano wannan da kyau su ne Allah ya ce ya yarda da su to za mu kwaikwaye daga wajen su ya isa in kana ɗariƙan wane sai mu ce to ka bi alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai in kana mazabin wane sai mu ce ka bi alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai in kana ƙungiyar wane sai mu ce ka bi alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai muddin za ka bi wannan duk wani hayaniya sai ka batta saboda sahabbai ba 'yan hayaniya ba ne mun gano wannan to mun ce za mu bi su to sai Allah ya ce ku ne mafi alkhairi cikin mutane da Allah ya fidda ku aikin ku umarni da kyakkyawa da hana mummuna da yin imani da Allah wannan shine aikin da muke yi in ka ce har yau ba mu gada ba sai mu ce mu ba masu mulki ne da mu gada ba haro ba mai titi ba ba mu ba kowa jali ba ba mu neman kowa aiki ba ba ba ba mai kaza ba sai mu ce amma abin da muka ce za mu yi mun yi ko ba mu yi ba shi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah mun gano wannan duk wanda ke wannan ku yafi kowa a wajen Allah jama'a muna gano wannan da kyau ko mu ba mu dauki abin da yafi karfin muka ce za mu yi ba sai a samu suwaye 'yan siyasa to ku zo ku yi gada ku yi kwalbati ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku ne kuka ce za ku yi wannan a ɗauki aikinsa a ba Su suwaye ma'aikata gwamnati ku ɗibi yara da suka gama makaranta ku neman masu aiki saboda kun san wajen nan ne gwamnati ke ba da aiki ku ɗibi su ku ba su ina masu kuɗi alhazan birni ga matasa ba su da aikin yi ku ɗibi kuɗi ku ba su jali su je su sana'a ku ɗauki aiki ku ba masu kuɗi aikinsu su yi ina al'umma annabi ku taru a makaranta ku taru a masallaci ina malaman addini magada annabawa masu koyi da sabon manzon Allah kuntum khaira ummatin uhurjat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah to ga al'umman manzon Allah masu kaunan manzan Allah, masu son su haɗu da manzan Allah a gaban ruwan alkausara, su sha ruwan tafkin manzan Allah, to malamai ku fito daga ɗaka, ku zo ku zauna ku karantar da al'umma, ku yi umarni da kyakkyawa, kuma ku hana mummuna, malamai na aikin su ko ba sa yi. To me kake son kuma ka ce a ɗibi aikin wasu a ƙara musu, su suka ce za su iya da aikin wasu? Jawabin gano wannan da kyau ko? Kowa a bashi aikin shi yayi. ina ba ta mun gano wannan da kyau su suna nan suna aike shiryar da bayan Allah dan su ma Allah hidima shi kuma shaɗan ya tara mutane suna can suna zige bayan Allah saboda su rusa aikin Allah ina ba ta mun gano wannan da kyau shi yasa ya ce wastabziz man istata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikum fil amwal wal aulad wa irhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura kaga su shayatin al-ins wal jinn Allah ce yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruf al-qawl gurura Kullum kokari suke suna ma junansu wahayi yanda annabi yake da masu taimaka ma addini yace al-ulama warathatul anbiya yace ballighu anni walau aya jama'a annabi kun san Allah duk wanda bai ɗauki karatun addini yana yi ba kuma yana ƙoƙarin shiryar da mutane wannan ilimin ko sai ya komo nashi da sauki addu'a annabi yamma malamai ya ce nadarallahu ri'an Allah ka haska kama mutumin da sami'a maƙalat ya ji zance na ha ya kiyaye ta wa ha kama ha ya isar da ita kaman yadda ya ji annabi ya ce Allah ya haska kame duk abin da ya sa a rayuwar sai kaga haske ko kana so ko baka so da hasadan mai hasada da kushen mai kushe da koma menene sai Allah ya mai so da addu'ar manzan Allah ne in kaga kana malami wallahi kana cikin kunci to kiran lokacin Allah ya yalwata maka ne bai yi ba ko kuma wallahi ba Allah kake ma aiki ba kana bara kana karuwa so da ya ce fa'au'aha wa hafizaha wa addaha kama sami'aha ya isa da ita kamar yadda ya ji sai ce mu ballagin au'a min sami'in Allah ya samu mu dace yasa duk mai hankali da kwazo da tsayan da hangen nesa ya rike wannan aikin da kyau wannan aya ita ce aya ta ɗari da goma a cikin suratu Ali Imran Allah ya tabbatar da sahabbai ba wanda ya kai su ba wanda ya cin masu suna gaba da kowa alherin Allah ya kai ga sahabban annabi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wasubhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum